وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai wata jarida a ƙasar masar ana kiranta al-masri al-yau da turanci sunanta egypt today wannan jaridan a ranar sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da takwas a ranar laraba yau shekara ɗaya da wata tara kenan da suka wuce wannan jarida wato ta buga wani nazari wanda ɗaya daga cikin ma'aikatanta ya yi daga cikin ma'aikatan wannan jaridan akwai wani matashi ana kiransa ustazu islamu bahira shi yake shugabantan sashin nazari na al'amura da suka shafi musulunci a wannan kamfanin sunansa ustazu islamu bahira nazarin da wannan mutumin ya yi shi ne zawajin nabiyu sallallahu alaihi wasallam zawajun nabiyu min aisha وهي بنت تسع سنين كذبة كبيرة في كتب الحديث ونظرين da yayi wanda jaridan ta wallafa yana cewa korafi da malaman hadisi suke yi cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri na aisha tana da shekaru tara wannan korafin ƙarya ne babu shakka to wannan shine masomin muhawarar da malamai suke game da ingancin hadisai da suke magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri na aisha tana da shekaru tara wannan malami yana ƙoƙarin ya gyara kuskuren da al'ummar annabi muhammad ta yi kuskuren da aka samu ta sashin malamai منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام kuskuren da aka yi tsawon shekara dubu da ɗari hudu ba a samu wanda zai gyara shi ba sai a wannan zamani ustazu islamu bahira matashi ne yana nan a ƙasar masar shi ya fara wannan nazari akan cewa kuskure ne a ce shekarun aisha tara a lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ka yadda da wannan ma kuskure ne yanqudul ahadith sahiha aqlan duk da cewa an samu hadisai ingantattu akan haka shi wannan malami yana warware su da hankalinsa kuro don haka duk wani hadisin da ke magana akan cewa shekarun aisha tara ne a lokacin da manzon allah ya aure ta wannan hadisin karya ne abinda wannan malamin ya rubuta kenan an rasa malamin da zai gano cewa kuskure ne waɗannan hadisan sai a wannan zamani bayan an samu shekara dubu da ɗari hudu da wajen talatin da takwas daga hijiran annabi muhammad jama'a kun ga wannan ƙoƙari ƙoƙari ne na faɗa da sunnonin annabi muhammad ƙoƙari ne na ga cewa an shigar da shakka cikin addinin musulunci baki ɗayansa dalili domin ibadar da kake yi kama daga tsarki zuwa ga sallah aikin haji azumi zakka da yadda kake mu'amalarka karantar wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansa malaman hadisin nan su suka baka labari idan aka wayi gari za mu dinga shakkan abin da waɗannan malamai suka ce ya inganta babu sauran wata gaba wadda take cikin musulunci da ba za a jefa maka shakka a kanta ba ana son a nuna maka cewa waɗannan da Allah ya ba su amanar ilimi tsawon shekara dubu da ɗari hudu waɗannan malaman makaryata ne la haula wala quwwata illa billah a kwatanta da hadisin manzon Allah wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito Muhammad Nasiruddin al-Albani yace ya inganta ka duba mishkatul masabih mujallad na farko shafi na 53 hadisin ibrahim bin abdurrahman al'uzari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hazal ilma min kulli kalafin uduluhu a kowane zamani Allah yana tsora amanar ilimin hadisi akan masu adalci in ji manzon Allah a kowane zamani saboda alkawarin da Allah ya yi zai tsare addinin musulunci zuwa tashin kiyama ta wace hanya Allah zai kare wannan addinin sai ya ɗauki amanar ilimin ya ɗora wa malaman sunna a kowane zamani in ji manzon Allah akwai masu adalcin da Allah ke ɗora musu wannan amana yanfauna anhu tahrifal galil waɗannan malamai su suke kawar da ɓarnar maɓarnata waɗanda ke ƙoƙarin su shigar da ta'adi cikin karantarwar manzon Allah wanti halal mubtilina wa ta'awilar jahilin da warwara da ake samu mabarnata suna yi da kuma kuskuren fahimta da ake samu ta sashin jahilai wannan nassi ne na hadisin manzon Allah a kowane zamani akwai waɗannan malamai masu adalci waɗanda su suke tsayuwa su ba da kariya ga sunonin manzon Allah shekara 1400 nan da aka samu tsakanin zamaninmu da annabi Muhammad waɗannan shekaru dubu malaman sunna su suka yi riƙon sunnar manzon Allah suka dinga karantar da mutane hadisi har zuwa wannan zamani sai aka ce maka an samu wata ƙarya cikin hadisin manzon Allah shekara dubu da ɗari hudu ba a gane cewa ƙarya ba ce sai a bara subhanallah Allah ka tsare mana aƙida to jama'a malamai da dama sun yi ma wannan matashi martani kwarai akwai malamin da ake ce masa Ayman bin Khalid ash-Shafi'i ya rubuta littafi mai suna as-sihamur ra'isha fi dhabbi an sinni zawaji ummil mu'minina Aisha ya rubuta littafi saboda kariya game da shekarun Aisha a lokacin aurenta da Annabi Muhammad sunan littafin as-sihamur ra'isha fi zabbi an sinni zawaji ummil na Aisha ya rubuta wannan martani a ranar 21 ga watan safar hijira na da shekara 1430 bare kenan haka nan aka samu wani malami ana kiransa a sheikh abu ishaq al-huwaini sannan a nan ƙasar masar a birnin alkahira a jami'a ta al-azhar akwai dr muhammad umara ustadul fiqh bi kulliyati dirasat islamiyya yana karantarwa a sashin ilimin fiqhu na jami'a ta al da take birnin alkahira malamai da dama ta kowane sashi na duniya sun yi martani ga wannan matashi to amma aikinsa yake na kuɗi ma'aikacin jarida ne in ya rubuta ya yada magana ta tafi bukatarsa ta biya bare ma an samu tabbacin cewa ya yi karatunsa a Landan ya samu horo a kan abin da ake ce masa tajdidu manahijil fikirin islami za a jaddada tunani ta sashin karantarwar musulunci ga musulmai nazarin da ya je ya karanta kenan kuma da ya dawo aka ɗauke shi a wannan kamfani na jarida idan aka ce ma jarida ta wallafa wata magana to maganan nan da nan take shiga duniya kuma wannan magana ko da kuwa ƙarya ce yana da kyau mu sani yan uwa malaman tarihi baki ɗayansu da malaman hadisi da malaman fikhu baki ɗayansu sun yi ittifaki akan cewa shekarun na na aisha a lokacin da manzon Allah ya aure ta ittifaqan a lokacin da ta tare wajen manzon Allah shekaru tara ne ka ɗauko littafan tarihi haka za ka samu ka ɗauko littafan hadisi haka za ka samu ka ɗauko littafan fiƙihu haka za ka samu don haka nan kake taras da shi a cikin babuka musamman ake ware babi musamman ake ware babi a yi bayani akan matsala na auren manzon Allah da na Aisha ka duba littafin ibnu abdulbarri al-istizkar mujallar na goma sha shida shafi na arba'in da tara zuwa hamsin ibnu abdulbarri allah ya masa rahama ya ce a jima'al ulama'u malaman sunna fahimtar su ta zo daidai babu saɓani kenan ala anna lil abi an yuzawwija ibnatahu sagira wala yushawiruha malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa halal ne uba ya aurar da yarsa yar karama kuma ba tare ma da yayi shawara da ita ba ba a samu wani malamin sunna da fahimtar su ta saba ba inji Ibn abdul barri sannan na biyu wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tazawwaja aisha manzon Allah ya auri aisha binta abi bakr wa hiya sagiratun bintu sitti sinin aw sab'i sinin an kahahu iyaha abuha ibnu abdul barri yace haka kuma malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa manzon Allah ya auri na Aisha tana da shekara shida ko bakwai ɗayan biyu tarewa ne shekarunta tara wa ya ba shi aurenta mahaifinta shine sayyiduna abubakar ibnu abdulbarri ya ce ittifaqan baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta daidaitu akan wannan matsala ka duba al-istiskar za ka gani kuma ba shi kadai ba hatta ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ibnu kasir ya ce inna haza amrun muttafaqun alaihi bainal ulama magana game da shekarun aisha magana ce da malaman sunna fahimta su ta daidaitu baki ɗaya malamai walam yuzkar an ahadin minhum ba a taba samun wata magana ta wani malami ba khilafahu wacce ta saba wannan ba a taba samu ba sai ya ce ta tazawwajaha wa hiya ibnatu sitti sinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri Aisha tana da shekaru shida wa bana biha wa hiya ibnatu tis'in annabi sallallahu alaihi wa sallam Aisha ta tare gidansa tana da shekaru tara Ibn kasir ya ce mimma la khilafa fihi bainan nasi wannan magana ce wadda babu saɓani tsakanin mutane a kanta magana ce ta tarihi dan uwa idan aka ce maka wannan abu ya zama tarihi baka iya shafe shi sannan kuma wannan magana baya ga cewa malaman sunna sun yadda hatta kafiran su ma sun yadda don haka suka dinga rubuta littafai na batanci ga annabi muhammad yau in ka fito kana matsayin malami sai ka ce ƙarya ne aikin banza kake tafiya ta yi nisa musulmai sun yadda kuma kafiran ma sun yadda walau sadaqullah halaka na khairar lahu da ma za ka yadda da ya fi maka alheri ibn kasir ya ce wa ba sabata fi sihahi wa gairiha hadisai littafan hadisai ingantattu na musulunci baki ɗaya sun ba da labarin haka wa kana bina'uhu biha alaihi salam fi sanati thaniya min al-hijrati ila al-madina a shekara ta biyu da hijirar manzon Allah zuwa garin Madina annabi sallallahu alaihi wa sallam wato Aisha ta tare a gidansa Maganar nan ta ibnu kasir tana cikin albidayatu wan nihaya Mujallar na uku shafi na 161 an samu biyu bayan ibn abdulbarri cikin al-istizkar ya ce ittifakan malaman sunna babu wanda bai yarda da cewa shekarun aisha tara ne ba a lokacin aurenta da annabi muhammad ibn kasir malamin tarihi ya faɗi haka ibn hajar al-asqalani ka duba fathul bari mujallar na tara shafi na 239 ibn hajar ya ce wal bikru sagiratu yuzawwijuha abuha ittifaqan mace in karama ce mahaifinta yana da ikon ya mata aure babu izininta ya ce ittifaƙan malaman sunna kaf fahimta su ta zo ɗaya akan haka illa man shazza sai dai malami guda ɗaya da ya fanɗare shi fa wannan malamin ba wai yana musanta cewa annabi ya auri aisha tana da shekaru tara ba ne wannan ba a taɓa samun saɓani a kan shi ba shekarun aisha tara a lokacin aurenta da annabi muhammad amma abin da malamin ya kauce ma sauran malamai guda ɗaya sunansa abdullahi bin shuburma ya rasu hijira na da shekara 144 Allah ya ji kanshi ta inda ya kauce shine allazi adda zalika min khasa'isihi wannan malami shi kadai yake cewa to babu shakka annabi ya auri Aisha tana da shekaru tara amma shi a fahimtarsa wannan hususiyya ce ta manzon Allah shi kadai babu wanda ke da ikon yin haka a tsawon tarihi wannan malamin shi kadai aka samu ya faɗi wannan magana don haka ibnu hajar ya ce illa man shazza kaga ya fanɗare kenan to ai malamai sun masa raddi malamai sun yi ma wannan malamin raddi na farko ayar alkur'ani ta ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kun samu kyakkyawan abin koyi game da halin annabi muhammad ayar alkur'ani ta faɗi haka duk wani hali na manzon allah abin koyi ne ga musulmi in ji allah maɗaukaki don haka ibn hazmi in ka duba almuhalla mujallar na tara shafi na arba'in ibn hazmi al-andalusi ya ce wannan ayar ta isa ta zamanto martani ga ibnu shuburma cewar wannan auren da manzon Allah ya yi da Aisha ba hususiya ba ce saboda Allah ya ce muna da abin koyi mai kyau game da halin manzon Allah na biyu wa bi annal asla bi annahu la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja da dai a ce auren Aisha khususiya ce ga manzon Allah shi kadai bai kamata a ce manzon Allah ya jinkirta bayani har zuwa mutuwansa bai yi bayanin ba bai kamata ba me yasa saboda Allah ya bashi umarnin cewa ya yi bayanin saƙon da Allah ya bashi zuwa ga al'ummar musulmai bai kamata a ce annabi har zuwa mutuwansa ya ɓoye wannan bayani bai gabatar da shi ga musulmi ba tunda manzon Allah ya yi shiru kenan auren da ya yi shi ma abin koyi ne gare mu na farko kenan in ji ibnu hazmi ba in ji ni ba ka duba almuhalla mujallar na tara shafi na arba'in sannan na uku wa bi annal asla fi aqwalihi wa af'alihi sallallahu alaihi wa sallam at-tashri'u al-am lil ummati lal khususiyya illa bi dalilin saboda asali maganar manzon Allah abin koyi ne gare mu ayyukan manzon Allah abin koyi ne gare mu ai su ne shari'a don haka baka da awar cewa ga wani aiki na annabi Muhammad ka ce khususiyya ce sai fa ka kafa hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin don haka tilas ka kawo hujja ta ina auren Aisha ya zamanto khususiyya gare shi shi kadai ina dalili ibn al-qayyim al-jawziya yace da'awar hususiyya la tusma'u illa bi dalilin kai da'awar cewa ga wani aikin annabi Muhammad ka ce wannan hususiyya ce bai kamata a saurare ka ba sai ka ba da hujja sannan wa bi anna hadha huwa fi'lu sahaba min ba'dihi wa nuqila fihi al-ijma'u kama taqaddama an samu ijma'in sahabbai ijma'in malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa yin hakan daidai ne don haka ibn hazm yake cewa walil abi an yuzawwija ibnatahu saghirata al-bikr ma lam tablug bi ghairi izniha mahaifi yana da damar ya aurar da yarsa yar karama in dai bata balaga ba yana da damar ya aure ya aurar da ita ba tare ma da izininta ba wala izna laha qabla an tabluga ba a neman izinin ya mace sai fa in ta kai balaga Ka duba almuhalla. mujallar na tara shafi na eh, eh, talatin da takwas wannan jama'a ita ce gaskiya karantarwa na sunna in ma ka ɗauka ko ko ka aji addinin musulunci kenan amma saboda kafiri yaƙi kana goya ma kafiri baya sai ka ɗauko wani darasi na musulunci ka ce ƙarya ne wane kai ba ka iyawa za ka karyata ne gwargwadon kwanakin da Allah ya ɗiba maka a duniya yanda addinin musulunci ya daɗe shekara dubu da ɗari hudu haka nan gaba ma zai daɗe ila yau qiyama in ma ka ɓoye gaskiya zuwa mutuwanka ne kuru kana ma da rai za ka ji ana fito da ita amana ce ta ilimi da Allah ya ba wa malamai Allah ka samu iya ɗauka jama'a mu gaskanta annabi muhammad an samu wani darasi a rayuwar manzon Allah wanda iliminka bai kai ka gane ba to sai ka bar ma Allah ilimin amma ka yadda da sunnar manzon Allah fahimtar malaman sunna ta zo daidai akan cewa uba yana da iko ya aurar da 'yarsa 'yar karama kafin ta balaga amma da zaran ta balaga to ba shi da iko sai ya nemi izininta abinda sunnar manzon Allah ta karantar da mu kenan iza balagat la yajuzu in kahaha biduni izniha in dai mace ta balaga to tilas sai an nemi izininta kafin a mata aure ka duba majmu'u fatawa mujallal na 32 shafi na 52 mujallal na 8 shafi na 504 al-imamu shaukani cikin nailul autar mujallar na shida shafi na 122 ya ce walmuradu muradu bil bikri allati amara shari'u bi isti'dhaniha annaha hiya al-baliga kana karanta hadisai ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a aurar da ya mace sai an nemi izininta waɗannan hadisai suna nan da yawa al shaukani ya ce hadisan nan suna magana ne akan mace baliga mace baliga ita ce ake neman izininta kafin a aurar da ita iz la ma'ana list idani sagira mace karama wacce bata balaga ba ai ba ma'anar ma ka kira ta kana neman izininta tunda ba ta da hankalin kanta ko fa innaha la tadri mal iznu bata ma san me ake nufi da izini ba ka duba nailul awtar haka nan al-imam an-nawawi ya ce wa amma waktu zafafi sagiratin muzawwija wa dukhulu biha mun ji bayani na sunna abin da ya tabbata a karantarwar annabi Muhammad cewa uba yana da ikon ya aurar da yarsa tana karama babu ma izininta wannan fa shine karantarwar musulunci na biyu mahaifa ba su da ikon su aurar da mace in dai ta balaga sai sun nemi izininta sai al'imamun nawawi ya ce wannan matsala daban ce matsalar tarewa kuma wata matsala ce ta daban na'am ka aurar da ‘yarka tana ƙarama yaushe za ta tare wannan musulunci ya ba da damar da kai uban wannan yarinya da wanda zai aure ta wannan tsakaninku ne za ku yi shawara musulunci bai masa ka'ida ba. fa in ittafaqa az-zawju wal waliyyu ala shay'in la barara da kai uban yarinya da wanda ya aura sai kuka yi ittifaki akan ga shekarun da za ta yi kafin a kaita ko ga irin tsawon da za ta kai kafin a kaita ko ga irin jikin da za ta yi kafin ta tare wannan kuma muhawara ce da za ta tsakanin tsakaninka da ma'aurin abinda kuka yi ittifaki a kai omila bihi sai a yi aiki da shi kaga shari'ar musulunci bata kuntata ba sannan kuma ba a cutar da ita wannan yarinyar ba an aura an aurar da ita tana karama amma batun tarewa wannan matsala an bar ta tsakanin kai mahaifi da wanda ya aure ta wa in ikhtalafa fa qala ahmad wa abu ubay tujbaru ala dhalika bintu tis'i sinin duna gairiha idan aka samu sabani shine al-imamu ahmad da abu ubay Allah shi musu rahama suke cewa ita ya mace matukar dai bata kai shekara taran ba ba laifi ba ne saboda an tilasta ta idan ta wuce in ta kai shekaru tara ba laifi ba ne bi ma'ana da a ce za a samu saɓanin fahimta tsakanin shi uban da kuma mijin bayan an gama ɗaura aure yaushe ne ya kamata ta tari to ikon miji ya fi ƙarfi akan na uba tunda an riga an bashi mata a wannan lokaci yana da damar ya ce a ba shi yasa shari'a ta ba da daman a aurar da mace daga shekara tara dalili saboda annabi muhammad ya yi al'imamu malik al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifa suka ce haddu zalika an tutsiƙal jima'a yaushe ne mace za ta tare sai an dubi yanayin halittanta wannan yarinya da aka ɗaura mata aure ta kai a ce za a iya jima'i da ita ko kuwa a'a. idan ta kai to sai ta tare fahimtar al'imamu malik kenan fahimtar al'imamu shafi'i kenan fahimtar al'imamu abu hanifa kenan kaga abin da suke nufi an ɗaura mata aure tana shekaru shida ko tara amma idan halittar nata bai kai a ce ta tare ba ana iya kyale ta har ta kai shekaru goma sha biyar ko mafin haka kafin ta tare sai an yi la'akari da yanayin halittanta wa yakhtalifu zalika bi ikhtilafihinna malaman nan suka ce ba a cewa ga shekara guda na tarewan ita wannan yarinya da aka mata aure tana karama saboda halitta na dan adam daban-daban ne wata al'umma akan samu mata sukan girma da wuri a wata al'ummar akan samu mata ba sa girma da wuri wala yubatu bi sinnin ba a la'akari da yawan shekaru kafin ta tare ana la'akari ne da yanayin halittanta ita ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na tara shafi na 206 wannan bayani yadda nake karanta shi magana ce ta al-imamun nawawi Allah shi masa rahama yana bayani akan fahimtar malaman sunna akan wannan matsala sai ya ce wa hadha huwa sahih wannan shine ingantaccen fahimta saɓanin maganar al'imamu Ahmad da Abu Ubai, al'imamu Ahmad ya ce, in dai mace ta kai shekara tara, to shari'ar musulunci ta ba da daman a mata aure, kuma shari'ar musulunci ta ba da daman ana ma iya jima'i da ita. Me ya dalili saboda hujjar hadisan annabi Muhammad. Ka kiyaye kanka. a kun aka samu lokacin da kake kyamata sunnar manzon Allah man rage ba an sunnati fa laysa duk wanda ya ji kyamar sunna na to bai tare da ni ko dai ka karbi addinin musulunci gaba ɗayan shi ko kuwa ka bar shi gaba ɗayansa amma baka isa ka shigo cikinsa ka yi mar kwaskwari ba ba an riga an gama tuntuni al'imamu مالك al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifa su fahimtar su ta saba ma fahimtar al'imamu ahmad bin hanbal da abu ubai suka ce ana su fahimta ba sharaɗi ba ne mace ta tare a shekaru tara ɗin ana la'akari ne da yanayin halittanta suna da hujjoji don haka ba a la'akari da yawan shekarunta a yi la'akari da ƙirar halittanta ta kai a ce a yi jima'i da ita ko kuwa a'a. in ba ta kai a yi jima'i da ita ba sai a jinkirta tarewanta zuwa lokacin da halittanta ta yi ƙwari wannan ita ce fahimtar da mafi yawan malaman sunna suka tafi a kai shine al'imamin nawawi ya ce wa hada huwa sahih wannan ita ce fahimta mafi inganci wa laysa fi hadisi aisha tahdidun wannan hadisin nana na aisha bai kayyade mana lokacin da ya kamata a yi jima'i da mace ba an dai mana bayanin lokacin da ake iya yi wa mace aure shine tana shekaru shida ko bakwai tarewanta yana iya kaiwa shekaru tara ko wuce haka wa Dawudi daudi wa kanat aishatu qad shabbat shababan hasanan radiyallahu anha ita aisha kafin ta tare gidan manzon Allah ai sai da ta girma an ji an yi aure wannan maganar ba kirkiro ta aka yi ba tana nan cikin hadisan annabi Muhammad ka duba littafin Ibn Maja Aisha ta ba da labari da kanta ta ce kanat ummi tu'aliju ne bayan an ɗaura min aure da annabi Muhammad uwata daga wannan lokacin ta dinga bani magunguna da abubuwa waɗanda za su sa ni lissamina in yi jiki saboda in wato halitta ta ta kai yadda zan iya tarewa gidan annabi Muhammad turidu an tudkhilani ala rasulillah tana so a ce ta shigar da ni gidan manzon Allah fa mastaqama laha zalika ta kawo wannan hade haden ta ba mu Aisha girman Aisha bai gamsar da uwar ba ta sake nemo wani abin ta hada ta bata girman bai kai a ce Aisha ta ta kai a ce ta tare gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nan kan haka in ka duba littafin abu nu'aim hilyatul auliya yana bayani akan auren aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam aishan da kanta ta ba da labari ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ma ya gaya musu abin da za su yi in dai suna son jikin aisha ya girma yadda za ta iya tarewa manzon allah ya ba su labari shi ne aisha take cewa famastaqama laha zalika hatta akaltul qitha'a bir rutab sai aka dinga kawo min kankana kankana da sabon dabino sabon dabino wanda ke kore din nan sabon tsinka ba tsohon dabino ba sai ina haɗa kankana da sabon dabino ina ci fasamintu cikin takaitaccen lokaci sai gashi na girma ka ahsani samina yanda mafi kyan budurwa za ta zama duk wata budurwar da za ta tare aisha da kanta ta faɗa ta ce wallahi sai halitta na ta kai manzon Allah ya ba su labari ya ce idan kuna son jikinta ya girma to ga abin da za ku yi ya za ka ta hadisin annabi Muhammad saboda kurin kaji an ce shekaru tara ka laluɓa ka samo sauran hadisan da suka yi bayanin yadda Aishan halittanta take kafin ta tare gidan manzon Allah wannan magana tana cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 2701 ka duba silsilatul ahadisi sahiha mujallad na farko shafi na 85 sannan akwai shi a cikin sunanun nasa'i waɗannan littafan hadisan duka muna da su a ƙasan nan ko a garin nan in ka zaga za ka samu sunan ibn majah sunanun nasa'i dan Allah ka buɗe za ka samu wannan hadisin a riwaya ta al-imamun nasa'i aisha ta ce lamma tazawwaja lin nabi lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ni alajuni bi ghairi shay'in fa at'imuni al bi tamri wato iyayena suka dinga bani abubuwa haɗe-haɗe ina sha ina ci saboda halitta ta ta kai yadda za a ce mace ta tare gidan mijinta sai da suka bani kankana da dabino na ci fasamintu alaihi a dalilinsa sai Allah ya sa nan take na samu yin jiki ka ahsani shahami aisha ta ce in kana so ka san daidai yadda halitta ta take a wannan lokaci ka dubi duk wata budurwa da ke iya aure ta tare a gidan mijinta budurwan da ta fi kyawun halitta to a wannan lokacin halitta ta ta kai haka ji aisha Allah shi ƙara mata yarda don haka babu shakka malaman sunna ittifakan sun ba da labarin auren aisha da manzon Allah gaskiya ne shekarunta tara sannan kuma malaman sunna sun yi ittifaki tun daga sahabban annabi Muhammad akan cewa wannan auren ya inganta a musulunci idan kana so ka samu bayani akan ijma'in malamai ka duba littafin al-Imam Ahmad bin Hanbal da ake kiransa al-Masail mujallad na uku shafi na 129 ka duba littafin al-Marwazi ikhtilaful ulama shafi na 125 ka duba littafin Ibn al-Munzir al-Ijma' shafi na 91 bayan al-istizkar da muka bayani na littafin ibnu abdulbarri ka duba at-tamhid sannan sharhu sunna littafin al'imamu imam al-bagawi mujallad na tara shafi na talatin da bakwai da littafin al'imamu nawawi sharhu sahihi muslim mujallad na tara shafi na 206 ka duba fathul bari littafin ibnu hajar al-asqalani mujallad na goma sha biyu shafi na ishirin 27 ka duba littafin al'imamu imam al-baji al-muntaka sharha da yama littafin muwatta na al'imamu malik Allah ya ji kansu mujallad na uku shafi na biyu da da saba'in biyu. ka duba littafin ibn al-arabi aridatul ahwazi mujallad na biyar shafi na 25 ka duba littafin muhammad al-aminu shankiti mawahibul jalil mujallad na uku shafi na 27 waɗannan littafai duk in ka duba zaka taras an ce ittifaqan malaman sunna kaf fahimtar su ta zo daidai akan cewa halal ne uba ya aurar da yarsa tana karama kuma tabbas manzon Allah ya auri Aisha tana da shekaru tara ijma'an ga littafan nan mun faɗa don Allah ka bincika wa min al-ma'lum anna al-ijma' ma'sumun min al idan aka ce fahimtar malamai ta daidaito daga kan sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai tafi magana ta ƙare don waɗannan su ne zamunna waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shiriya gare su a ce maka fahimtar su ta zo daidai to bare ma matsalar da aka samu shekara dubu da ɗari hudu babu saɓani a kanta sai yanzu daga bara zuwa bana a ce an samu mai ilimin da ya fi ilimin waɗannan malamai da muka yi tsawon zamanin nan yanzu ne za a samu mutum hadisin al'imamu tirmizi hadisin abdullahi bin umar hadisi na 2167 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la ya jima'u ummati ala balala Allah ba zai taɓa haɗa fahimtar al'ummata a kan bata ba in ji manzon Allah Allah ba zai taɓa haɗa fahimtar al'ummata a kan bata ba ba zai taɓa yiwuwa ba shekara dubu da ɗari hudu fahimta tana guda ɗaya a ce akan ɓata, manzon Allah ya ce bai yiwuwa hadisin ya inganta ka duba eh, jami'u eh, sahihul jami'i sagir hadisi na 1848 kuma ga ga ayar alƙur'ani wanda ita ke ba mu tsoro wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa gaira ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda duk ya saba ma tafarkin annabi Muhammad min ba'di ma tabayyana lahul huda sharadi ya gane gaskiyan da gangan yaki saboda turawa ba su so turawa sun ce bai kamata a aurar da mace tana shekara tara ba kuma sun yi ne da gangan saboda fada da annabinmu mu kai ma sai ka ce bai kamata ba la haula wala quwwata illa billah turawa ba su so kai ma sai ka ce ba ka so kuma abin takaici har aka samu 'yan mu Allah ka shirye su kuma ka gafarta musu suka yarda da kafiran nan har aka yi doka a ƙasan nan wai bai kamata mutum ya aurar da 'yarsa matukar bata kai shekara goma sha takwas ba musulmi da ke wakiltan musulmai a ɗakin 'yan majalisa a haɗa kai da shi a yi doka a najeriya wai haramun ne mutum ya aurar da yarsa tana kasawan shekara goma sha takwas la ilaha illallah Allah ka ɗora mu kan shirya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wanda duk ya saba wa annabi Muhammad a bayan shari'ar Allah ta bayyana gare shi ya ga shiriyar Allah a fili ya saba ma shiriyar manzon Allah wa tabi gaira sabilin na aka wayi gari ta farkin arna yake bi abinda kafiri yake so shi yake so Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jibin tamar abin da ya tara a ranar tashin kiyama wa nuslihi jahannama kuma za mu jefa shi a cikin wutar jahannama wa sa'ab masira makoma ta yi mudi Allah shi kare da gangan musulmi ya musanta hadisin annabi muhammad saboda arna ba su so subhanallah shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 291 ya ce fa kullu qawlin yanfaridu bihil mutaakhiru anil mutaqaddimina duk wata magana duk wata fahimta da wani malami zai yi malami na ƙarshen zamani mu kenan don yanzu dai mu ne a zamanin ƙarshe ko wanda su ake cewa almutaakhiri ka samu wata fahimta wannan fahimtar ta zamanto kalaluba a tarihi in ji shekul islam sai aka tarar babu wanda ya taɓa yin irin fahimtar kaɗin nan tun daga zamanin sahabban manzon Allah aka kawo kan tabi'ai ba wanda ya fahimta irin taka tabi'in tabi'ai ba a samu ba malaman farko ba a samu ba walam yasbiqhu ilaihi ahadun minhum ba a taɓa samun wani malami magabaci da ya riga ka irin wannan fahimtan ba shekul islam ya ce gafata malam fa innahu yakunu khata'un wallahi kana kan kuskure fahimtar da kai ka fara yin ta a yanzu ma musulunci da zaran ka fara tunanin ka samu ilimin da wani bai samu irinsa ba a zamanin da cikin magabata daga wannan lokaci ka sani wallahi ka hau kan tafarki da shaidan Allah shi mana kariya kama kala al-imamu Ahmad bin Hanbal al-imamu Ahmad bin Hanbal ce iyaka iyaka an takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ina gargadinka a kun aka samu yau ka ba da fatawa wadda baka da shugaba a kanta kai ne shugaban wannan fatawa da za a tambaye ka gafarta malam wa ya taba ba da irin wannan fatawa ba za ka ba da amsa ba sai ka ce fahimta ta ce ta nuna min cikin addini al'imamu ahmad bin hanbal wanda ya fi shekara dubu da ɗari uku da mutuwa a shekara dubu da ɗari biyu da mutuwa ya ce ina gargaɗin ka a kun duk wata fahimta da ya zamanto ta zo maka fahimtar da a cikin magabata ba a samu mai irinta ba to ka guje ta don kuwa wannan fahimta ce daga shaidan don haka in ka ji wata magana a karantarwa na hadisi a matsayinka na musulmi sai kafirai suka ɗauko farfaganda ku ya auri yarinya tana shekara tara kwarai haka ne ka gaskanta ya aka yi ilimina bai kai in gane ba amma a tambayi malamai kuma ko da a ce a duniya kaf babu wanda iliminsa ya kai ya fahimci wannan hikiman to ai abin da Allah ya faɗa mana a cikin suratul isra'i aya ta 85 ruhi عن الروح قل الروح من أمر ilimi illa qalila ai ba a قليلا wani sashin ilimi ba face kaɗan ilimin da aka ba ma ɗan adam an kaɗan ne saboda haka ilimin da ke tare da mu kaɗan ne idan ka taras da wani abu a cikin sunnar manzon Allah wannan abin fahimtar ka kaza ka kasa gane hikimarta to ka bar wa Allah yau da gobe akwai lokacin da hikimar za ta fito ma 'yan adam Allah maɗaukaki bai bayyana mana hikimar da ke cikin karantarwar musulunci baki ɗaya ba ya ɓoye wani sashi na ilimin sai a ranar tashin kiyama ɗan adam zai sani amma a yau addinin nan da muke kansa jarabawa ne za ka ci wannan jarabawa ko ku za ka faɗi sau da yawa miyagun malamai Allah shi kare sukan yi ƙoƙarin riko da abin da ake ce ma algara'ib baƙon al'amari cikin al'umma idan malami yana son duniya ta san shi sai ya fito da sabon al'amari wanda mutane ba su san shi ba ya yi ruwa ya yi tsaki yana ƙoƙarin kafa da da'awarsa akan wannan matsala jama'a sun tarbiyyantu akan wata fahimta lokacin da kake wannan tunanin tuni Allah ya san zuciyanka kana tunanin bari ka fito da sabon al'amari cikin al'umma nan gaba za ka tuba ko Allah ya faɗa mana a suratu yasin inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun tuni Allah maɗaukaki, lokacin da kake tunanin zaka yi mai dabara saboda duniya ta san ka bari ka hito da wani sabon al'amari ka rikitar da hankalin jama'a ka dagula al'amari na karantarwar sunna daga baya ka tuba tunaninka kenan to ai Allah tuni ya sha gabanka ya san abin da ke zuciyarka sai ya sanya maka tarko ta gaba ya sanya maka tarko ta baya Allah sai ya rufe ka lokacin da buƙatar ka ta biya duniya ta san ka kana ƙoƙarin tuba kuma Allah ya toshe don haka dole sai mutum ya shiga wuta inna ma tunziru ba a zikira wa khashiyar rahman bil ghaibi wanda zaka iya ma wa'azi ya ji ya ɗauka? Shi da wanda ke bin wa'azi na sunna da an ce masa ga aya na yarda da an ce masa ga hadisi na yarda amma wanda ke bin son zuciyarsa ba ka iya shiryar da shi in ji Allah maɗaukaki wanda ke bin karantarwa musulunci wa khashiyar rahmana bil gaibi yana tsoron Allah a ɓoye fa bashirhu bi magfiratin wannan ka masa albishir da samun wata gafara wa ajarin karime da wani lada mai cike da karimci na Allah maɗaukaki gare shi a ranar tashin kiyama don haka in mutum yana son a san shi sai ya fito ya yi faɗa da sunnar manzon Allah Allah shi kare Aisha shekarunta ba tara ba ne kuma duk wanda ya faɗi wannan magana makaryaci la haula wala quwwata illa billah wanda duk yake da wannan korafi wallahi maganarsa ba ta da hujja domin idan ka duba duka littafan tarihi abinda za ka samu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri aisha tana da shekaru tara na'am an ɗaura aure ya aure ta tana da shekara shida a wata riwayar aka ce shekarunta bakwai ta tare kuma tana da shekaru tara wannan shine abin da ke cikin littafan tarihi kuma wannan shine abin da ke cikin hadisan annabi muhammad wannan shine abin da malaman sunna suka yadda da shi wa hatta kufa har kafirai sun yadda da wannan magana tsawon shekara 1430 ba zai yiwu a ce yanzu ne za a samu mutumin da ya yi ilimin da zai ce kuskure ne ba don haka gaskiyar magana ya ku uwa wajibi ne mu gaskanta maganar manzon Allah annabi ya auri aisha tana da shekaru shida ko bakwai sannan lokacin da ta tare tana da shekaru tara wa anna hadha amrun mujma'un alaihi inda ulama'i amma wal mu'arrikhuna khassa malaman sunna kaf fahimta su kenan ba fahimta ce ta wani malami ɗaya ba musamman littafan tarihi waɗanda shi malamin ya yi amfani da su yana da hujjojinsa abinda malamai suke cewa ah, wato ba wai ka nemi hujja wurin mutum ka samu shi ne yake nuna cewa yana kan gaskiya ba laisa kullu khilafin ja'a mu'tabiran illa khilafun lahu haddun min an-nadari da zaka samu kafiri ka tambaye shi dan me kake kafirci zai baka hujja da haka kowa ka ganshi kan bata akwai hujjan da ya riko da ita to shi wannan matashi yana da hujjojin da ya riko da su waɗanda ya dogara da su yake cewa hadisan nan gaba ɗaya ba su inganta ba littafan tarihi ne in ban da ɓatan basira yaushe za ka ɗauki littafin tarihi ka yi aiki da maganar da ke cikinsa ka yi watsi da hadisin manzon Allah wanda al'imamu Ahmad bin Hanbal yake cewa akwai ilimin da ba ka raba shi da ƙarya wannan ilimi kuwa daga cikinsu akwai ilimin tarihi galibi tarihi ana samunsa da ƙareraki da dama wani zama yake kawai ya faɗi tatsuniya shi shikenan sai a rubuta a yi masa babi ya zama tarihi kaga littafin tafsiri kaga littafan tarihi waɗannan littattafai da kuma littafai da ke bayani akan ƙissa na yaƙe-yaƙe da aka samu zamanin annabi muhammad waɗannan littafai tilas sai ka yi hattara da su sai ya yi amfani da littafan tarihi yana kafa hujja da su yana faɗa da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to hatta littafan da ya amfani da su ɗin littafan na tarihi da ke dai abu ne na son zuciya ya bar fahimtar malaman da suka rubuta littafan ya yi ƙoƙarin ɗauko maganar da take da rauni ya yi amfani da ita ya soke hadisin annabi muhammad alal misali littafin tarihi na ibn hisham ya yi amfani da shi kitabu sira libni hisham to shi kansa ibn hisham da ya rubuta littafin tarihin ya yi babi musamman akan auren aisha da annabi muhammad shi kansa malamin da ya rubuta littafin tarihin ya yi babi guda akan haka in kana da littafin tarihi na ibn hisham ka buɗe za ka gani hakanan al-imam al a cikin tahzibul kamal ka duba tahzibul kamal mujallar na 35 shafi na 227 haka nan ibn hajar a cikin tahzibul tahzib in ka duba tahzibul tahzib mujallar na 12 shafi na 436 nan ma za ka gani da kuma uyunul athar mujallar na biyu shafi na 395 littafin al-imam zarkali al-a'lam da littafin al'imamu tabari na tarihi duk waɗannan malaman da suka rubuta littafin da na tarihi idan ka duba za ka ga kowanensu ya yi magana akan auren aisha da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta al'imamu tabari cikin littafin tarihinsa ka duba aljuzu sani ya yi babi babu zikirin khabari an azwajin nabi su kansu malaman tarihin sun amince da cewa babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri aisha tana da shekaru tara sannan ma uwa uba wa ya ba da labarin cewa shekarun aisha tara ne da ma a ce wani ne ya ba da labarin shekarun sai a ce eh babu mamaki ya yi kuskure lakin da zalika min qawli sahibati sha'an ita da ake magana a kanta aishan ita ce ta yi bayani da kanta ba wani ne ya ba da labari a kanta ba wa min kalami ahadin anha wala min wasfi mu'arrihin aw muhaddisin ba wai wani malamin tarihi ne ya bayani a kanta ba ba wani malamin hadisi ne ya bayani a kanta ba ita da kanta take magana ta ce tazawwajani nabiyu wa ana bintu sitti sinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ni ina da shekaru shida faqadimna Madinata. muka iso garin madina fa nazalna fi bani al-haris bin khazraj lokacin da muka iso madina muka zauna unguwar banul khazraj a lokacin da muka sauka duk wannan lokacin ban tare ba kaga an yi auren kenan aisha tana maka Wa ke ba da labarin ita da kanta mun taho madina a lokacin da muka iso madina mun yi hijira muka zauna unguwar banu khazraj fawaktu na samu rashin lafiya fatamazzaqa sha'ari fa wafa jumaimatan har gashin kai da ya mutse, wato idan mutum yayi ciwo yakan rame sai kaga gashinsa yayi yawa shine Aisha take cewa fa wafa jumaima daga nesa in ka hange ni sai ka ganni da babban kai saboda ciwon da nayi don wanda ya bakunci gari sau da yawa akan samu waɗanda suke samun rashin lafiya abinda ake cewa canjin ruwa aisha ta ce fa'atatni ummi ummu roman sai uwata ta zo min ita ce ake kira ummu roman mata sayyiduna abubakar Allah shi kara masa yarda ita ce uwar aisha ummu roman in ka duba al-isaba fi tamyizi sahaba littafin tarihi na ibn hajar mujallar na bakwai shafi na 325 ummu roman uh, uwar Aisha asalin sunanta Zainab bintu Abd bin Duhman asalin sunan gyatuman Aisha Zainab amma ana kiranta Ummu Ruman alkunya da jama'a suka bata Aisha ta ce sai uwata ta zo ta same ni wata rana wa inni lafi urjujatin ina kan wato katako abinda yara kan yi wasa a ɗora katako akan dutse yaro ya zauna a can ƙarshe ɗaya yaro ya zauna nan ƙarshe eh, sai su dinga lilo ko wannan shi ake ce ma urjuja in ji aisha allati yul'abu biha wa hiya khashaba tu'khadhu fayudba'u wasatuha ala tallin ثم يجلس غلام على أحد طرفيها وغلام آخر على الطرف الآخر فترجح الخشب بهما ويتحركان an sa katako a kan dutse yaro guda ya zauna a can ƙarshe yaro guda ya zauna a nan ƙarshe sai suna lilo suna wasa aisha ta ce haka ina irin wannan ni da wata ƙawata kaga tana yar ƙarama kenan ko sai ga uwata ta zo ta same ni wa ma isa wahibul li ina tare da ƙawaye na fa sarahat bi taymin min tsawa ina kike fa ha sai na zo mata la adri ma turidu bi ban san me take nufi ba fa akhazat bi yadi ta kama hannuna hatta auqafatni ala babi dari sai da ta kai ni kofar gida tana sauri saboda saurin da muke wa inni la an ina haki hatta sakana babu nafasi har dai wato numfashi na ya samu nutsuwa summa akhazat shay'an min ma'in sannan ta ɗebi ruwa fa masahat bihi wajhi ta shafa fuskana da shi wa ra'si da kaina thumma adkhalatni dar ta shigar da ni wani gida fa idza min al ansar fil na tarar da mata suna zazzaune a gidan matan al ansar matan madina wannan lokaci duka bayan aisha ta girma a lokacin tarewanta ya yi faƙulna sai suna ce min alal khairi wal baraka wato larabawa wannan al'ada su ce tun kafin ma zuwan annabi muhammad idan aka yi aure sukan yi wa mutum fatan alkhairi maimakon addu'a da ake ake amarya da ango sai a ce alal khairi wal baraka wa ala khairin ta'irin wato ana musu fatan wannan aure an yi shi akan alkhairi da kuma albarka wa ala khairin ta'irin larabawa suna da al'ada duk wani abu da ke da kyau sai a danganta shi da tsuntsu ala khairin ta'irin bi ma'ana ala habbin wafirin ana mata fatan wannan aure za ta samu rabo mai yawa a cikin sa fa aslamatni ilaihinna sai uwata ta miƙa ni ga waɗannan matan fa aslahna min sha'ani suka gyara al'amari na bayan sun gyara al'amari na wannan magana ta taƙaita shi an shirya ta lokacin tarewanta ya yi falam ya ru'uni illa rasulullahi duhan ban an kara ba sai gani gidan manzon Allah wata rana gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam da hantsi baktatan min gairi mau'idin ban taba alkawari da shi ba sai gani ga manzon Allah fa aslamat ne ilaiki uwata ta miƙa ni ga manzon Allah wa ana ma izin bintu tis'i sinin a wannan rana shekaru na tara wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 3894 sahihu muslim hadisi na 4422 ba ma al-imamul bukhari da al-imamu muslim ba al-imam abu ya ruwaito shi al-imam nasa'i ya ruwaito shi al-imam darimi ya ruwaito shi al-imam ibn maja ya ruwaito shi ibn al-jarud ya ruwaito shi al-imam al ya ruwaito shi al-imam at ya ruwaito shi al-imam ahmad bin hanbal ya ruwaito shi haka ibn sa'ad a cikin at-tabaqatul kubra mujallar na takwas shafi na arba'in ya ruwaito hadisin walam nasma'a ta'alikan liwahidin Minho. da za ka duba littafan nan kaf sahihul bukhari sahihu muslim sunan tirmizi sunan abi dawud sunan ibn maja ka duba littafan hadisan nan da suka ruwaito wannan labari na banda al-imam tirmizi al-imam abu dawud al-imam an-nasa'i al-imam ibn maja ka duba sahihul bukhari sahihu muslim da sauran littafai na hadisi kab ba a taɓa samun malami kasan abin da ake ce ma ta'aliki shine a ɗan yi sharha ma hadisi bayan an kawo hadisi a sama sai a ɗan yi ƙarin bayani a ƙasa wannan shi ake ce mata alik shine footnote ba a taɓa samun malami da ya yi ta'aliki ƙarƙashin hadisin nan na Aisha tsawon shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas yana gardama a kansa ba sai yanzu. La haula wala quwwata illa billah. Allah shi kare. Kulluhum duk malaman sunna tsawon zamani da aka yi kuma yawan malamai da aka yi waɗanda ke bitan hadisan manzon Allah babu dare ba rana ba a taɓa samun wanda ya yi ta'aliki akan hadisin Aisha ya nuna cewa akwai kuskure ba daga cikin malaman sunna da farko sai yanzu wannan alama ce ta tashin kiyama wallahi babu shakka ina rukubal aljihazal ilami jahili ya fito a gidan rediyo jahili ya fito a gidan jarida jahili ya fito gidan tv ya watsa da da'awarsa hatta shigar da shakka cikin zukatan musulmi wannan alama ce ta ƙarshen zamani wanda bai san abin da ake ce ma sunnar manzon Allah ba zai yi amfani da alƙalaminsa ya yi faɗa da musulunci sannan ya samu masu goya masa baya har ma a samu musulmi shi zai fito yana farfaganda yana sukan auren annabi muhammad wallahi waje guda bai san tuni an gama rufe littafinsa ba domin littafin an rufe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ba an sunnati fa minni lokacin da ka fara kyamar sunnar manzo Allah sai a rufe littafinka an gama kana cikin makiya Allah Allah shi kare mu yashkulu tahdidan khatiran lil qayyim ad-diniyya wal ulumi was al insaniyya an wayi gari a yanzu mutane suna amfani da kafafen labarai suna fada da musulunci wa asbaha lil malayi na min al wukala don haka shaiɗan in a zamanin da yana da wakilai masu bashi rahoto to yanzu wakilansu sun yi yawa shedan yana da kafofi na yada da'awa wadda za ta yi fada da sunnar annabi Muhammad kafofin suna nan da dama a lokaci guda magana take shiga duniya kamar wutan daji alama ce ta tashin kiyama wata rana lokacin da manzon Allah ya hajjinsa da ban kwana fi hajjatul wada in ji salmanul farisi Allah shi kara masa yarda salmanul farisi ya ba da labari hajjan nabiyu hajjatal wada'i thumma akhadha bi halaqatil ka'aba lokacin da manzon Allah ya hajjinsa na ban kwana yana jikin ɗakin ka'aba sai ya kama zoben da ke jikin kofan ko wani zobe da ke jikin kofar ɗakin ka'aba manzon Allah ya kama zoben ya rike sahabbai duk suna gaban shi faƙala sai ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane ala ukhbirukum bi asharati sa'a kuna so in ba ku labarin alamomin tashin kiyama faƙama ilaihi salman Salmanul farisi ya miƙe ya zabura ya ce akhbirna fidaka abi wa ummi ina ba da fansar ubana da uwana gare ka ya rasulallah ka bamu labari game da al'amura na tashin kiyama wannan lafazi ne na girmamawa ga manzon Allah Sahabai sukan ce fidaka abi wa ummi ina ba da fansar uwata da ubana gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min asharati sa'a daga cikin alamomin tashin kiyama idaa'atu salati zaka gani ana wasa da sallah ana tauya sallah wal mailu ma'al hawa mutane sun fi karkata ma son zuciya akan bin addini in ji manzon Allah wa ta'zimu rabbil mal za a waye gari ana girmama mutum saboda dukiyansa ba saboda addinin shi ba salmanul farisi ya ce awa ya kunu haza yanzu wannan zai auku kaga fa a zamanin su babu a zamanin sahabbai ba a wasa da sallah ba a karkata ma son zuciya da an ce aya ta faɗa sam an ta'a da an ce ga hadisin manzon Allah sam an ta'a sannan ba a girmama mutum saboda dukiyarsa sai dai saboda da shi saboda imaninsa don haka lokacin da manzon Allah ya faɗa kafin ya ci gaba Salman farisi ya datse shi awa ya kunu yanzu haka ma zai auku ya rasulallah har za a kawo zamani da mutane ke wasa da sallah mutane suke karkata mu son zuciya za a samu zamani da ake girmama mutum saboda dukiya sai annabi ya ce na'am wallazi nafsu muhammadin biyadihi babu shakka ina maku rantsuwa da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa fa inda zalika a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya salman takunu zakatu magarama da zaran wannan zamani ya taho to zakka za ta zama bashi ka samu mutumin da ake bin shi bashin zakka na shekaru da yawa ana bin shi bashin zakka lokacin ta yayi har ya wuce bai fitar ba wanda ba a samu ba a zamanin manzon Allah annabi ya ce alama ce ta tashin kiyama zakka za ta zama bashi wa yusaddiqul kaziba za a dinga gaskanta makaryaci an tabbata mutum makaryaci ne amma yana faɗin magana ya ce gaskiya ne manzon Allah ya ce alamar tashin kiyama wa yukadzibu sadiq sannan a wannan lokaci za a ƙaryata mai gaskiya za ka faɗi gaskiya a ce ƙarya yake ku rabu da shi alama ce ta tashin kiyama manzon Allah ya ce wa yu'tamanul kha'in maha'inci an san mutum maci amana ne sai a ɗauki dukiya a bashi a ɗauki mulki a bashi mai cin amana wanda duniya ta da cewa wannan mutumin azzalumi ne za a ɗauki mulki a bashi a ɗauki amana a danka masa wannan alama ce ta tashin kiyama wa yukhawwinul amin ga mai amana an san shi sai a ce wani kar ku bashi mulki wani kar ku bashi dukiya ya aje dan ko zai cinye muku mai amanan za a ɗauke shi maci amana maci amanan ku shi za a ɗauka mai amana Allah shi kare mu a ƙarshen magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya kallamin ruwaibi ba a lokacin fasikai za su dinga magana na addini maganar addini fasiki shi zai yi ta in ji annabi muhammad fasiki shi zai fito ya yi magana a kan addini lokacin da manzon Allah ya faɗi maganar sahabbai ba su san kalmar ba domin annabi kan faɗi wata kalma ba kuwa ga sahabbai wa ya ruwaibi ba fasikai za su yi magana ba za su dinga magana game da addini fa qalu sahabbai suka ce wa man ba me ake nufi da ba ya rasulullah qala sai annabi ya ce ya takallamu fin nasi man lam yatakallam wanda ba shi da ikon maganar addini a yau a wancan zamani suke daga yatsa suke tashi su karantar da mutane addini wanda bai san addinin ba wa yunkirul haqqa mutumin da ke ƙaryata mutane za su ƙaryata gaskiya bi ma'ana a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yunkirul haqqa tis'atu asharihim a wannan zamani ƙarshen zamani in ka kasa musulmi kashi goma kashi tara in an faɗa musu gaskiya sukan ce ƙarya ne in ji manzon Allah a ƙarshen zamani kashi tara cikin goma na mutane suna karyata gaskiya kashi guda kaɗai ke riko da gaskiya Allah ka samu cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa yazhabu islam lokacin musulunci ke fita ya tafi abinsa domin daga zaran an waye gari wannan zai hito ya ce hadisin can ƙarya ne wannan ya hito ya ce wannan hadisin ƙarya ne yau da gobe wani zai ce alƙur'anin ma ƙarya ne kuma duk sa'ilin da wannan ya ce hadisin ƙarya ne ya samu jama'a sun bi shi wancan in fito ya ce wancan hadisin ƙarya ne jama'a sun bi shi yau da gobe me zai faru da musulunci manzon Allah ya ce sai ka neme shi ka rasa musuluncin ya tafi babu shi wa yazhabul islam musulunci zai tafi fala yabqa illa ismuhu ba abin da zai rage a duniya sai sunan shi sunan kadai al-islam amma karantarwan kab babu shi duk abin da manzon Allah ya karantar mutanen nan sun yi watsi da shi sun ce ƙarya ne da haka an waye gari addinin ya ɓace in ji annabi muhammad wa yazhabu alquran shi kansa alqur'ani zai tafi fala buka illa rasmuhu ba abin da zai rage a duniya face rubutunsa kawai kaga alqur'ani da ke gabanka yana da albarka to albarkan Allah zai ɗebe sai ya bar rubutun a hannunka wannan hadisin yana cikin al-musnad na al-imamu ahmad da littafin al-imamu al-baihaqi as-sunan al-kubra hakanan al-imamu al-hakim ya ruwaito hadisin daga abu huraira kamar yadda aka samu riwaya ta salmanul farisi bil haƙiƙa sahabban manzon Allah da suka ruwaito hadisin nan sun kai mutum hudu akwai salmanul farisi akwai abu huraira akwai anas bin malik akwai aufu bin malik waɗannan dukkansu sun ba da labarin maganan nan riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayati alan nasi sanawatun khadda'at akwai wasu shekaru da za su zo ga mutane shekarun nan suna cike da yaudara Allah shi kare mu shekaru za su zo nan gaba ga mutane shekarun suna cike da yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusaddiqu fiha al ana gaskanta makaryaci a waɗannan shekaru wa yukazzibu fiha sadiq a ƙaryata mai gaskiya a wannan zamani wa yu'tamanu fiha al-kha'in a ɗauki amana a ba mu amana wa yukhawwanu fiha amin mai rikon amana a ɗauke shi maci amana wa yantiqu fiha ba a wannan lokaci ba su suke magana akan addini kila aka tambayi annabi wa man ba kala sai annabi ya ce ar tafihu mutumin banza yadda manzon Allah ya sifanta ar-rajulu tafihi bi ma'ana ar-rajulu haqir mutum ne mara kima mara mutunci a zamanin manzon Allah a zamanin annabi in kaga irin wannan su ne munafikai annabi ya ce amma a ƙarshen zamani ya takallamu fi amril ama shi zai hito yana magana akan al'amarin addini ga mutane a riwaya ta uku manzon Allah ya ce alfuwaisiku ya takallamu fi amril ama fasiki shi zai fito yana magana akan al'amari na addini wannan hadisin yana cikin silsilatul ahadisi sahiha a mujallad na hudu shafi na 509 hadisi na 1887 kuma ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na da shida 3650 babu ko shakka in ba mu shiga ba domin fara shigan wannan zamani lokacin da za a waye gari mutumin da bai san Allah ba wai shi zai fito ya karyata hadisan annabi Muhammad Allah shi kare mu na so a ce na karanta korafe-korafen da shi wannan malami ya yi kamar guda goma in yi muku bayaninsa to amma lokaci ya ƙure abinda muka faɗa ɗin Allah shi sa albarka a ciki Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku Thank you. malam shi idan mutum ya auri yarinya yan shekara shida ko tara kafin ta tare akwai wata mu'amala tsakanin ta da ta ko kuma wani nauyi na musamman a kan shi kafin tarewa idan mutum ya auri mace lokacin da mutum ya auri mace wato daga wannan lokaci hakokinta yana kansa amma tun da yake akwai sharaɗin ba za ta tare ba sai an yi ittifaki tsakaninsa da waliyi to wani abu na mu'amala wanda aka ce wajibi ne a kansa babu shakka ya sauka a kan shi sai ranar da ta tare wannan dalilin yasa malamai suke cewa idan mace ta yi yaji to da ciyar da ita da tufatar da ita da dukkan wata ɗawainiya da shari'a ta wajabta a kanta ya faɗi kenan sai ranar da ta dawo saboda kana ciyar da matarka ne a bisa sharaɗi na zaman aure tunda ba ta gidanka wannan ciyarwa ya faɗi to haka wadda ma bata tare ba tunda bata riga ta tare ba hakoki na aure ba su hau kanka ba tukuna wallahu ta'ala a'lam ya yaro da shi eh, akwai lokacin da aka kayyade na ai masa aure yaro da mace kamar da aka yi magana mace namiji balaga ce da karatunmu ya ja da mun yi bayani akan abin da ake nufi da balagar mace da kuma balagar namiji balagar mace shekara tara ne to balagar namiji yakan wuce haka wani yakan kai sha takwas wani bai kaiwa to daga lokacin da ɗa namiji ya balaga wannan lokaci ne yake zama sharaɗi akwai waɗanda suke cewa ma wajibi ne ga iyaye su masa aure aure na fari kuma suna da hujjojinsu wannan sanarwa ne ya ce akwai yarinya a shekara tara da aka yi mata aure kuma ta samu ciki ko kuma ta yi juna biyu a amerika a shekaru da suka wuce sanarwa to wani ke mana matashiya ma an yi ma wata aure a amurka shekaru biyu da suka wuce ha ta yi ciki ko ya kai ta yi ciki kuma ta haihu ya shekara tara to ai da karatunmu ya ɗan yi nisa da mu na muku bayani maryam jatumar annabi isa abin da ya zo a cikin bible shine akwai wani da suke ce masa yusufun najjar kafinta wanda saba bata inganta ba ya auri maryam tana da shekara goma sha biyu yana bible to amma suna ta kokarin karewa su nuna cewa ba shekarun ba kenan alhali kuma abin da ke rubuce a ciki kenan kuma babu mamaki gaba mu karasa abin da ya rage na darasin wanda insha Allah cikinsa za ku ji misalai da malamai suka bada hatta da fadar vatican ita kanta shekarun da ta kayyade na mace a mata aure da kuma wasu ƙasashe na duniya irin shekarun da suka kayyade da kuma al'adu na wasu al'umomi da dama wato mutane sukan ɗauki halitta ta ɗan adam iri guda alhali ba ɗaya ba ce halitta irin ta balarabe ta bambanta da namu kamar yadda halittar mu ta bambanta da na bature har ma ɗaya daga cikin malaman da suka rubuta raddi ga shi wancan malami yana cewa abu ne wanda aka tabbatar da cewa mutanen da ke zama arewa arewacin duniya makoran arewa kamar north pole ke na waɗanda ke zama toliyar duniya can wurin sanyi kafin mace ta fara haila takan kai shekara goma sha takwas a ƙasashen sanyi mata sukan daɗe kafin su fara ganin al'ada amma a ƙasashen zafi akwai matar da take fara ganin al'ada daga shekaru shida don haka halitta ta ɗan adam ta bambanta ba iri ɗaya ba ce sannan kuma ta ta'allaka da yanayin ƙasar ma da kake zama yana da tasiri a yanayin jikinka abin farin ciki shine shi wannan aure ba a tilasta mana yinsa ba sannan kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ga shekarun da ya aurar da 'ya'yansa wanda da duk karatu mu ya tafi nesa da mun kawo magana a kai mecece hikimar aurensa da Aisha a wannan shekara akwai bayani a kansa illa dai ba a tilasta maka kai hakan ba sannan kuma akwai abubuwa da ake la'akari da su dangane da auren shi kansa kamar da muka yi magana akan ana la'akari da halittar ita yarinyar kafin ta kai ga tarewa don haka da za a ce an daina ma gaba ɗaya ba laifi ba ne amma abin da muke faɗa shi ne a ce an maishe shi doka wannan shi ne laifi na'am a ce ba a yi tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tilasta mu yi ba kuma ƴaƴansa gaba ɗayansu yadda ya aurar da su ɗin ba a shekaru taran ba ne kaga kenan kana da damar ka bar ‘yarka sai ta ƙosa kafin ka aurar da ita musamman kasancewar akwai abubuwan da ake lura da su wanda a dalilin jahilci za a samu mutane ba za su kiyaye waɗannan abubuwan ba da zarar an yi auren kawai mutum zai buƙaci yarinya ta tari alhali ba a yi la'akari da yanayin halittanta ba babu mamaki jima'in da za a yi da ita a kai ga cutar da ita tun daga yadda sunna ta karantar da mu ita Aisha sai da aka kiwaci halittanta aka rene ta yadda hadisi ya tabbatar mana sai da ta samu ta ƙosa kafin nan ta tare kaga wannan ba za a kiyaye shi a yanzu ba ko la'akari da haka sai ka kyale yarka sai ta yi kari abinda ta kai shekara sha takwas kofin haka sai ka aure da ita ba laifi ba ne amma abin da muke cewa a fito a ce an maishe shi doka haramun ne mutum ya aure da isa tana shekara kaza to fa kai tsaye ana faɗa ne da sunnar manzon Allah bai kamata a ce an maishe shi doka ba Allah shi samun gani eh, da saura ko a kuskure ba to ban san warware wadda zan yi ba in zai zo karatun da matarsa tana nuna bacin rai yau da zai zo sai ta ce masa ba ta ba shi babu mamaki tambayar sai ita ce ko saki ya shiga tsakaninsu mace ba ta saki mace ba ta saki saboda haka maganar da ta faɗa shirme ne na'am ta ƙarshe ba duka mafarki ne ke zama gaskiya ba ba duka mafarki ke zama gaskiya ba akwai mafarki da ke zama gaskiya akwai shirme ah, mafarki wanda ya zamanto kyakkyawa ne kai da ka tashi ka ji daɗinsa da wannan mafarki ana son irin sa amma kuma ba a cewa yana da kyau sai an fassara maka sai ka je gaban malami da ke iya fassara mafarki ka gaya masa ga mafarkin da kai sai maka bayani tana ake gane mafarki mai kyau kasancewar alkhairi ne ko kuwa ba alkhairi ba ne amma idan mafarkin da kai kai kanka baka ji daɗinsa ba